أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayyan halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka nufi farkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci daren litinin daren ashirin da takwas ga watan al-muharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da takwas wadda ta dace da goma sha biyu ga watan bakwai miliyariya dubu biyu da ashirin da shida mun haɗu a wannan masallaci ta masjidu bilal bin rabah a nan GRA garin kefi jihar nasarawa domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka lum'atu al-i'tiqad al-hadi ila sabil ar-rashad wallafa wa rashid al-allama abu muhammad abdullah bin ahmad ibn qudama al-maqdisi wanda ya rasu hijira shekara ɗari shida da ashirin Allah maɗaukakin sarki ya ji ɗan shi ya gafarta mishi. Muna karantawa tare da ta'alikin babban malami al'allamatu Muhammadin Salih ibn Uthaymeen tagammadahu Allah bi rahmatin min. Yau kuma shine mu na goma sha biyar kuma har ila yau muna magana ne akan abin da ya shafi maganganu da ke da dalilai da ke tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki ya daidaita ne a kan al'arshinsa. Al'arshin Allah kuma maɗaukakin sarki a sama yake ba a ƙasa ba. Tare da rushe aƙidar masu cewa Allah maɗaukakin sarki yana ko'ina da zafinsa za mu tashi inda malai yake cewa وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحصين كم إلها تعبد قال سبعة ستة في الأرض وواحدة في السماء قال من لرغبتك ورحمتك قال الذي في السماء قال فاترك الستة واعبد الذي في السماء وأنا أعلمك دعوتين فأسلم وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي ما مالك سوى أن إلى يوم لقد كنت لي نشرع بحديث من ذا الله صلى الله عليه وسلم da suke ƙara tabbatar da cewa Allah maɗaukakin sarki a sama yake ba a ko'ina ba kamar da su suke faɗa. Yace akwai wannan hadisi da Imam At-Tirmidhi ya da shi daga sahabi Imran ibn Husayn ibn Husayn Imran ibn Husayn sahabi ne na manzon Allah صلى الله alaihi wa alihi wa sallam yake ba mu labarin wani abu da ya faru tsakanin mahaifinsa Hussein da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي يا حسين النبي صلى الله عليه وسلم يتي مبابا سياتي حسين kam ilahan ta'bud alloli nawa kake bauta ya mu wuce wannan tambayan a lokacin Hussein din yana mushriki bai musulunta ba kike miki alloli nawa kake bauta qala sai yace sab'a yace alloli bakwai ne ta ba wannan dabi'a ce ta mushrikai na maka a lokacin don bayan alloli gumaka da suke da shi a cikin kaba sama da ɗari uku to kuma kowace ƙabila tana da nata kuma igin kowane gida suna da nasu sa'annan kowa a cikinsu kuma yana da nashi na karan kanshi akwai wanda yake ijiwa a ɗaki akwai wanda yake yi a jaka wani zai tafiya akwai wanda yake ijiwa haka haka haka kowanne akwai lokacin da ake ake bautansa da yanayin da ke sa shi ne yanzu a koma zuwa gare shi suwa da wanda suka nika min shi ne ubangijin ruwan sama a kowanne aka nika min shi ne ubangijin tsirrai a kowanne shi ne na kasuwanci a kowanne shi ne na kaza na kaza wani sallah sallallahu tambaye shi sai ce guda bakwai amma sai sai tafsiri yace sittatan fil ardi wa wahidatan fis sama' yace guda shida suna tare da ni a ƙasa muna tare da su guda ɗaya kuma yana sama qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ce masa man li raghabatika wa rahbatika a wata ruwaya fa ayyuhum ta'uddu li raghabatika wa rahmatik to a cikin allolin kan nan guda bakwai aka ce shida suna ƙasa ɗaya na sama a cikin wani ne kake komawa a lokacin da kake da kwaɗayin samun wani abu ko lokacin da kake tsoron wani abu kake neman a kare ka wa kake koma zuwa gare shi a cikin guda bakwai din kala ce ce allabi fi sama ina koma ne zuwa ga wanda yake sama an gane ku sai maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake mishi ya Husayn ya kai Husayn واترك الستة واعبد الذي في السماء to kamar guda shida na kasan gaba ɗaya ka bauta ma guda ɗaya wanda ke sama a wata ruwa imran ya ce maza Allah sai alaihi ya kusai amma in innaka law aslamta allamtuka kalimatai tanfa'ani ce lallai ya kai sai illa ka musulunta ka bauta ma wanda ke saman shi kadai duka sauran shirin da ke kasan tafi harkarsu a musulunta to da zan karantar da kai wasu kalmomi waɗanda za su amfani da kalmomi ne kawai guda biyu fa lama imran ya ce a wannan lokacin mahaifinsa imran ibn Hussein sai musulunta sai musulunta sai ce wa ya allin milkalimatai ne. allatayn wa'adtahu wa'atani yace ya ma'aikin Allah ka koya mu wannan kalmomin da kace zaka koya mu inna musulunta yanzu kaga ya bar shidan da ke kasa ya koma zai bauta mawa kayan da ke sama kuma Allah sallallahu alaihi wasallam koya mu wannan addu'a Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi Allahumma alhimni rushdi wa qini sharra nafsi ya ce ya Allah ka sanya mun ka ɗarsa samun shiryata a zuciyata kuma ka kiyaye daga sharrin zuciyata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka rinka yawaita wannan addu'an za ta amfani. ka to wannan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Imam Tirmidhi da Imam Bazzar duka sun fitar da shi a cikin shafansu har yana tabbatar mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ƙara nuna mana cewa abinda Allah maɗaukakin sarki ya faɗa da abinda annabi sallallahu alaihi ya faɗa game da Allah sai kuma ya zama wajibi dukkan mai imani da shine Allah madaukakin sarki da zatin sa yana sama gane ku amma ilimin sa da sanin sa yana ko ina kamar da Imam Ibn Abi Zaid Al-Qirawani yake faɗa cikin muqaddima bisala yake cewa وهو جل وهو في السماء جل جلاله في السماء بذاته وفي كل مكان بعلمه shi wanda ya ɗaukaka ya buwaya Allah maɗaukakin sarki a ƙaran kansa yana sama amma iliminsa kuma yana ko'ina wannan ibn Usaimin rahimahullah yake cewa wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace asalin cikakken sunansa Hussein ibn Ubayd al-Khuzai Hussein ibn Ubayd al-Khuzai yace walidu Imran bin Hussein shine mahaifin Imran bin Hussein yace to kullun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake masa uturuki sitta wa abudu alladhi fis sama cewa kabar guda shidan ka bauta ma wanda yake sama malaki haza huwa al-lafz alladhi dhakarahu al-muallif wannan shine lafazin da ibn qudama ya ambata yace wa zakarahu fil isabati min riwayati ibnu khuzaimah fi qissati islamihi bi lafzin ghayri hada yace har yanzu shi malan ya ibnu qudama ya ambata cikin littafin al-isaba riwayan ibn khuzaimah da kissa musuluncin Hussein da wata ruwayan da ba wannan mu wanda dalilin ke karanta ina ta karanta mana duka ruwayoyin a cikin yace sittatun fil ardi wa wahidan fis sama ha yace guda bakwai suna kasa guda ɗaya kuma yana ne yana sama yace wannan magana na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fihi iqrarun nabi sallallahu alaihi wasallam Allah sallallahu ya ƙara ya karfafi ya gaskata abin da shi kusa ya yami ya faɗa na ce na siffanta Allah da Allah yana ina yana sama shi yasa yake so ka musulta karfi wanda ke sama kai watsi da wanda ke kafa malai ce wa ajma as-salafu ala thubut ulumi dhati lillah wa qawlihi fi as-sama gaba ɗaya mana gabata malamai tun daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare ta a su sun ijma'i tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki da zatin sa a sama yake an gane ku yace fa yajibu isbatahu lahu min ghairi tahrif wala la ta'til wa la taqyif wa la tamthil sai ma ce wa qad ankara ahlu at kauna Allah bi zatihi fi sama kike masu kore ma Allah madaukakin sarki siffofi sun yi inkarin cewa karkace Allah madaukakin sarki yana sama وفسروا معناها أن في السماء ملكه وسلطانه ونحوه sai dai ayoyin da suke hadisai da ayoyin da suke tabbatar da Allah yana sama haka ce to wani fassara za ku ba mu haka dai ayoyin ya faɗa haka dai hadisin ya faɗa to ko tunda kun ce kar mu ce Allah yana sama to wani fassara za mu bayar to su ma sai suka samu safani wajen ya za su fassara ko suka ce mu ce mulkinsa yana sama ko suka ce a sai dai mu ce karfinsa ne yake sama haka suka dinga faɗan magana daban-daban sai zama babu ma su kuma babu babu ittifaqi akan fassara guda ɗaya to dama duk wanda yake na Allah da manzon Allah bai mishi ba ai ba zai samu kaiti ba dama ko sai ma ne ce wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabiah Fito sun ko za mu musu raddi da abin da muka karanta ne gabata a ƙa'ida ta hudu yace wa waje wajhin rabi'in to ga kuma nan za mu ƙara raddi za mu ƙara wani fuska na hudu kan wancan shine anna mulka Allah wa sultanahu fi samai wa fil ard shine abu ne tsananne ga dukkan wani wanda ya san Allah ya san cewa mulkin Allah bai tafi a sama kadai mulkin Allah yana sama da ƙasa da ko'ina ko ba haka bane da mulkin ne ma yake sarrafa duniya ba shi ba shi ne maliki yau mai jinuwa to ga ka ce ayoyin da suke ce Allah yana sama a fassara su cewa mulkin Allah yana sama to wannan ya zama rakaka ke kuma Allah madaukaki sarki ya fi karfi magana da rakaka cikin alkur'ani yace aidan wa bi wajhin khamis har ila yau akwai fuska ta biyar da zan sake ba su amsa yace wa huwa dilalatul aqli alayhi li'annahu sifatu kamali yace hanya ta biyar da mu tara musu raddi a kai shine dalili na hankali ma ya fi kyautatuwa a ce Allah a sama yake so da ya fi tabbatar ma Allah sifa ta kamala an fahimta ku duk wanda ya yi ka daga cikin abin da ke sa a yadda ya fi ka shi ne zama yana sama da kai kowa gaba ne shi sa an ka zo makaranta shi malami ya zauna a kujera sai ka zauna yana a lokacin yana cewa lokacin da yake karatun nan yana da wani daraja sama da sama da kai kowa gaba ne wannan shine abin da dalili na hankali na ke nuna ko kuma an kace muka ce Allah na ko ina sai ka ce to yanzu kana nufin har a ban daki ana Allah na na zai ce maka a'a ko haka wani a juji Allah na na zai ce maka a'a to sai ba mu dalilin da ya tafsir sai ce Allah na ko ina kuma ya ce ban da guri kaza mai sai ba mu dalilin haka zaman ka lafiya shine sai da abin da Allah ya faɗa sai ka huta akwai ayan da suke shubuha da shi kada za mu zo za mu yi bayani akan akan wannan ayan insha Allah ta'ala yake wa bi wajhin sadis har ila yau kuma akwai ta fuska a hudu shine wa huwa dilalatul fitra dalili na fitra tsarin yadda Allah ya halitta dan adam Allah ya halitta dan adam ne da dan adam ko ba koya masa ba a tsarin yadda Allah madaukakin sarki ya halitta ah, ɗan adam farin halittar yana tabbatar da Allah yana sama yake li anna al-khalqa mafkuruna ala anna Allah fi sama cewa halittu ga hala a fitaran da Allah ya halicce su da shi ya halicce su ne da fitaran yarda da cewa Allah yana sama muna so mu gane wannan in kurma zai rantsi ya yake rantsuwa? ya yake ya kuma yake rantsuwa ba haka yake daga yana nuna to me yake nuna amma kowa da cewa Allah ne yake nuna ku to shi wa ya faɗa mishi Allah yana sama ne haka tsora ce har Allah ya halitta mu an adam ne wanda bai taɓa zuwa makaranta ba bai taɓa zuwa makaranta ba ba abin da ya ɗaci amma ta cewa shi musulmi ne kun yi fada da wani ya ɗauke shi ya buga sai ce ne da na ɗauke shi na nuna ma Allah ba ka yake cewa ga wannan fitara ce da Allah ya halicci ɗan adam akai bayan ayoyin ƙurani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to haka fitara da Allah ya halicci ɗan adam akai ma ya halicce da fitaran ya cewa ya cewa Allah yana yana yana sama sai ka baka taba ganin wanda zai addu'a yayi haka wa ko yayi haka yace ai to da Allah na ko ya ko yayi haka ko sa ɗaya a sama ɗaya a ƙasa ko in ka ce ya ce to Allah Allah yana ko ina ne shi yasa ne a taba gani zai ɗaga hannu ya ɗaga hannu ma sai ya ɗaga kai har shi wanda ya ce Allah na ko ina zai ga makarantar da cewa Allah na ko ina amma an gama makarantar za a yi addu'a sai ya haka kaga sa ya sa dole ya tsare ta abu da yake fara an fahimta ko ne irin abin da Allah maɗaukacin sa ya fara game da mutanen Annabi Musa wajahadu biha واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا suna faɗa da abun amma zuciyarsu yana tabbatar cewa abin da muke fara yakin nan fa shine gaskiya ba amma me yasa ba za su yi aiki da shi ba zulman wa uluwa so da zalunci da girman kai da ɗagawa Allah ka shirya da mu to malam sai yake mana wani sokaci kuma wanda mun karanta wannan matsalan a kirkin fa'awiya cewa da ake Allah yana sama sai kuma hankalin sai ba ka cewa a saman ya rufe Allah ko kuma a saman shi yake rike da Allah an da ku asa ko ne kila kokoron jirewa shi wannan ko ha ba haka kamar da Sheikh Fauzan da Ibn Abdul Is Al-Hanafi suka yi bayani da muka ishara karatu na alaƙai da sahawiya Allah madaukakin sarki yana saman komai komai yana kafan Allah ne al'arshi da aka ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ya jere tatan al'arshin amma kuma al'arshin ta tsayu ne da ƙarfin Allah shi Allah yana saman al'arshin amma kuma shi ya rike al'arshin ba al'arshin bane ta rike Allah an fahimta ku sun ai babu abin da yake kewaye Allah al'arshi ma kenan kursi ma kenan Allah ya ce wasi a kursiyu kursi din ta fi girman sama da kasan gaba ɗaya to ina ga ma abokin kursi din ko gani ba to kaga in ka fahimci wannan ma zai kara tabbatar maka sai Allah ya fi karfin a ce yana koyira to da babu inda zai iya ihatan Allah madaukakin sarki to shine malam sai yake mana tsokaci anan yace wa ma'ana kaunin lahi fis sama al ma'ana sahih li kaunin lahi fis sama anna ta'ala ala ala sama yace ma'ana ingantacce da ake cewa Allah maɗaukacin sarki yana sama zuwa na Allah maɗaukacin sarki ya ɗaukata. saman fi a nan ba ma'anan fi na dukul ba ne fi ne bi ma'ana ala saboda ba rukun jarri suna majuna muwanawa ba wani yana wakiltan wani rukun jarri saboda ma'ana da ka ce fi sama a yi ala sama yace wa laysat lizarfiyya cewa da aka yi Allahu fi sama ba zarf wani ba amma Allah guri bane yace li anna sama la tuhiqu billah to da ai sallar sama bai iya kewaye Allah bai iya kewaye Allah yace aw innahu fil ulumi aw la yake Allah madaukakin sarki yana madaukaki laysa al-murad biha as بها al-mabniya haka ce Allah yana sama bana Allah ya ɗaukaka yana sama dukkan halittunsa bana nufin yana sama bana kamar wanne ya tallafe shi an gane ku a ba haka ake nufi da kawai bai sai tallata Allah babu abin da ya sai tallata Allah sai dai komai ya tsayu ne ma da tsani da karfin Allah shi yasa Allah yake da sifa da al-qayyum me ma'anar al-qayyum shine wanda komai ya tsayu ne da shi shi ya tsayar da komai amma babu abin da shi kuma ya tsaye da shi shine al-qayyum din an fahimta ko shi ma ne ce wa fi ma nuqila من علامات النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الكتب المتقدمة أنهم يسجدون في الأرض ويزعمون أن إلههم في السماء. وأنا مجال النمارة ابن قدامة صلى الله عليه وسلم ابن عثمين فلا مجال أنت وشبة تبعتها إسرائيليات أن قالوا يسجدوا وكيما نقلا يسجد أبن أكا aka nakalto mana cewa min alamatin nabi wa ashabihi cewa daga cikin alamomin annabi da sahabbansa fil kutubil mutaqaddima wanda suka zo a littattafai wanda suka gabata cewa abin da aka faɗa na alamomin su annahum yasjuduna bil ardi cewa annabi da sahabbai za su rinka yin sujada a ƙasa wa yazumuna amma za su rinka riya cewa anna ilahahum fis sama cewa Allah su a sama yake wannan magana gaskiya isra'iliyat ne kowa shi da wani sanadi ya nuna cewa ya tabbata cewa an faɗa ta daga cikin sifofin annabi da sahabbansa gaskiya babu malamai sun yi maganganu sosai a kai da kuma wasu dalilan da yake nuna cewa hakan ba zai mayu ba wanda malam zai faɗa mana yake tambihun jan hankali ذكر المؤلف رحمه الله أنه نقل عن بعض الكتب المتقدمة yace malam ibn qudama rahimahullah ya faɗi cewa ya na ɗauko daga wasu littafai waɗanda suka gabata anna min alamatin nabi sallallahu alaihi wa ashabihi anna annahum yasjuduna fil ardi wa yaz'umuna anna ilahum fis sama kuma lati wa hadha an-naql ghayru sahih Yace wannan abin da aka nakaltar ba bai inganta ba to kaga wannan yana daga cikin abin da yake bambanta ahlus sunna da waɗanda ba su ba an gane ko a ba za mu ce a tun da ai yanzu matsala ce da akwai tafaye tsakanin ahalu suna da wanda ba su ba to mu kawo da kai daga rage ingancin abu mu faɗa ai hujja ne a ahalu suna ba ka kare addini da ƙarya a in magana babu babu maganar da ya tabbata ya inganta ya isa ya tara addini ba bukatar sai an shigo da wani abu da bai inganta ba ba bukatar wannan addini ya fi ƙarfin wannan in dai har gaskiya ne addini to bai buƙatar shi ka shigo da wani abu wanda bai tabbata bai inganta ba za ka har addinin shi ingantattun sun isa ba wannan suke da imani wale ce wannan magana ce wata bai inganta wale. wali annahu la sanada lahu so da magana ce da bashi da sanadi bashi da sanadi kuma a ka'idar musulunci ce duk abin da za ka faɗa dole ka ba da sanadi kai da ka faɗa wa ya faɗa mata Shi ne sanadi to kai tukun ya kafi mutumin kirki ne na kai karatu an yadda da karatun ka kuwa malaman ka an tabbatar da kai mutumin kirki ne tukun wanda ya faɗa maka shi ma ya yi shi ne sanadi to wannan magana ma za a ci da sanadi bari har a binciki sanadin a san gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne shi sa ibnu shafi yake cewa laula sanadu laqala man sha'a ma sha'a yace da ba don la'akari da sanadi da ake ba da kowa zai faɗa abin da ya ga dama kuma ya ce addini ne to amma ana ma damuwa da sanadin kenan wasu suna faɗa babu sanadi ko ba haka ba to yana da a ce asali ma ba a damuwa da sanadi kaga sai abin da aka samu Kisa, ah, sa ah, ɗaya daga cikin tabi'ai ah, sa'id bin musayyab rahimahullahu ta'ala yake cewa lamma ta'maluna bil kadhibi istamalnahum at yace lokacin da suka fara mu'amalanta mu da ƙarya da sunan addini sai muka fara mu'amalanta su da tarihi yace za addini ne sai ta ina kaji malam wani shi ya faɗa mu to kuma sai ai bincike da kai malam wani dan yaushe aka haife shi yaushe ya rasu kai yaushe aka haife ka ha a tarihin ka waye zai ba da shaidan cewa ka taba zuwa garin da malam wannan yake bari har ku haɗu bari har ya faɗa ka je an da ku Yaje dokan da ka fara mu'amalantar magana din ka fara mu'amalantar da tarihi ce malam wani ya rasu misali 1990 okay ni kuma an sai ni 1985 to ƙarya ne shekara biyar ba za ka ji magana daga malam wani an zo ka faɗa wani lokaci na kake da hankalin da za ka ji har ka kiyaye ko ba haka ba kamar yanzu ne mutum ya ce maka wata rana suna zaune a gaban mala ukar guri sai wa kuma ya ce kaza kaza ka ce ya kai sai ka ce kina kina kikiri misali kaje ka gayi sai da kai dariya ka rufe fuska na jin kunye shi ko haka bane kaga yana da shekara ɗaya kenan har ya zauna a gaban mala hukumi kai mala hukumi mutu ko ma ya mutu sorry a haife ba ma ko ne mun ya mutu da shekara ɗaya duk haka ya kishi amma shi har ya ya karatu daga wajen malam rubuni lahira kenan ko? Kyau. sai malaka wa li anna al iman bi ulumi llahi wa sujud lahu la yakhtaffan bi hadhihi al umma yake dalili na biyu kuma da yake kara nuna cewa wannan magana bai tabbata ba shine imani da cewa Allah madaukakin sarki yana sama da bauta ma Allah da sujada ba bari da yake fanci al'umman manzon Allah su kaje sallallahu alaihi dukkan al'ummomi da suka gabata Allah madaukakin sarki suna sallah kuma suna sujada ha annabi Musa alaihi annabi Isa alaihi salatu wassalam baya baya ba daga cikin abin da ya fara yana son mangoyo ha inni abdullahi atani alkitaba wa jalani nabi wa jalani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati Na dutu hayya an gane ko kaga eh, duka ya nuna cewa haka a ƙarshen kissan kuma Allah maɗaukaci sarki gaba ɗaya faɗi cewa su gaba ɗaya annabawan nan da ya ambata ha cewa daga cikin sifofinsu in an karanta musu ayoyin alƙur'ani habbu sujadan wa bukiya to shi kaga sujada a ibada bace da take tsanci wannan al'umman ba zai zama a ce ita ne ma al'alawa da za a gane al'umma an fahimta ko yace wannan dalili na uku kenan na biyu kenan ke nuna cewa wannan magana bai inganta ba yace kuma wa ma la yaqtasu la yasih an yakuna alama to kuma duk abin da bai keɓance ka kai kaɗai ba to baya yiwa ya zama shine alaman da za a ce za a gane ka da shi abin da ya zama kowa na da shi ha ce baka san shi ba ai yana sa hulla ta kowa ba na sa hulla Kowa haka bane wannan yana daga cikin Ah, rigimar malin lord ryan ko A yan bidan kano da suka ce suka ce wai wai an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kaciya kuma an haife shi da yanka da yankakken cibi kuma an haifi annabi sallallahu alaihi wasallam da kwalli da tozali ko ba ka da ƙarya ne magana ce ta ƙarya? kuma ce to ma ai kaddara ma hakan ya faru ai hakan ba zai zama alaman annabta ba so da annabi sallata alaihi aka ke aka shi da haihuwa da kaciya mutane da yawa na haifan su da kaciya ana zamanin mu na wanda ake haifan su da kaciya ana haifan mutane da yawa da yankakken cibi an gane ku a haifi mutum ya zo da da idon shi kamar akwai kalli wannan har akuyoyi ana haifan su da wannan duk wanda ya kewa ya sani sai suka ce annabi ya kwatanta ya kuwa ya kwatanta annabi da akuya <laughs> sai suka ce ya kwatanta annabi da akuya kaga kaga abu kenan to shine malam shi ibnu sabi shi ma yake tabbatarwa ana duk abin da bai zama wani abu ne da yake bance kai kadai ba to zai zama alaman da za ba ba kwatanta ta matsayin alaman gani yace wannan kaga dalili na uku da ke nuna cewa wannan magana bai tabbata ba duk wannan yana mana ne tsora kar gobe ai ma ka je ka ji ka ce ai ai haka ne a wai dan malam ibnu qudama ya kawo a littafi zai nuna cewa shi kenan sai tunda ibnu qudama ne to mu yi shi ku ku kun inganta ba bai inganta ba wannan ya tsaye suna mun wani lokaci a ran in ba na kuskure ba tsohon kasar ne da ya taba ji na malam ja'afar ina ga yi mukabala a ran 2001 ko 2 ran 2001 ko 2 mukabala ne da malaman jiya na kano suke da malam ja'far malam wahab na kano yana gudu kamar yadda kaga malam trump ya ji da da wasu ko to shi ma haka malam Jafar da zai tafi ya tafi da malam ah, Abdul Wahab ya tafi kuma da malam Abdullahi Gadan kai a matsayin mai buɗe littafi to daga cikin dalilan da malam Jafar ya bayar bayan ya gama zuba dalilai shi Allah ya yake tsaya ina da magana ta din bidin su amsa yace hadisi kaza da kafa da din na hadisin ƙarya ne ba za mu kara gaskiya da hadisin ƙarya ba eh. a gaban yan bid'a a wannan hadisi bai inganta ba sauran da ya inganta amma wannan bai inganta ba an kuwa aka ci da mukabala kaga ahlus sunna ke lokacin ma haukar shi bai ma fito yadda yake hadisin karya ne wannan hadisin karya ne abin da yake magana da zafi ka abun to haka ahlus sunna suke ma ka ganin girman ka kuma kama annabi karya a ishu a saboda addini ake son a kare ko ba in kai addini da karya to ba ka da lada za ka je lahira ne ka shiga cikin amara الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا إن كان دنيا aikin ta ya lalace amma ka je lahira kana tsammanin kana da lada so da an dora ta akan ka'ida da maganganu na ƙarya misalu suna ba sa daga kafa akan irin wannan an gane ku to dalili na hudu da ke kara tabbatar da cewa wannan kisan bai inganta wa hada yake wani anna ta'jira bi za'mi fi hadha al-amr laysa bi madhi yake kuma da za a yi kare labarin a ƙarshe sai aka ce wa yaz'umuna ko suna riyawa mutum ya faɗi magana sai a ce wane ya riya kaza wannan yabo ne magana ne wanda ake akwai kwastan makana zamanin shi ne zama mai ariya to hau ko a larabci aka ce tazzamu to magana ne wanda ka faɗa ma ba yadda ba ana kokonto sai an nemi tabbas yake to yin amfani da wannan kalmar ba yabo bane yake li anna akthara ma ya'ti za'am fi ma fi ma yushakku fihi yake saboda duk abin da kalmar za'am zai zo a cikin to abu ne wanda ake da shakka a kuma an ce za su dinga riya cewa Allah su na sama kaga su kuma suna shakkan cewa yana ne suna sama ne to wannan yana daga cikin manzanu da malamai suka yi akan tabbatar cewa wannan magana cewa wannan alama ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa magana ce wacce ba ingantacciyar magana ba an fahimta ku in ka koma cikin manyan littafai kuma za ka yadda malumar ta tsara tattaunawa sosai akan magana قال ابن قدامة رحمه الله في ذلك سئل الإمام مالك بن أنس الله أكبر إمام دار الهجرة الله لكن شغافة مش فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج هذه ماذا عليه سئل الإمام مالك أنت ما إمام مالك ابن أنس Allah maɗaukakin sarki ya ji ƙanshi ya gafarta mishi. Imamu Jarin Hijira. Hale ce imam malik lawalaysa abuhu anas bin malik yace mun an ce maka sunan shi anas eh, malik ibn anas sai tsammanin cewa ai anas dan malik shine baban shi Kace a'a, ba shi bane baban shi shi sunan shi malik ibn anas ibn malik ibn abi amir an gane ko sunan imam malik kenan dan madina ne balan sare ne yace abu yace walaysa abu anas bin malik as-sahabi anas bin malik sahabin nan ba shi bane baban shi bal ghayruhu baban shi wani ne daban shi ma sunan shi Anas bin Malik amma ba Anas bin Malik sahabi ba yace wa kana jaddu Malik min kibari tabi'in an gane ku shi kakan Imam Malik yana daga cikin manya-manyan tabi'ai kakan shi tabi'i ne ba ma sahabi ba yake wa abu jaddihi min as-sahaba baban kakan shi ne sahabi an fahimta ku to bare kai tunanin baban shi ma sahabi ne to kakan shi ma ba sahabi bane baban kakan shi ne sahabi yace wuli malik sarata sanata 93 al-hijra bin madina an haifi imam malik a shekara ta uku bayan hijira a garin madina wa mata fiha sanata 79 ba'da al-mi'a kuma ya rasu shekara na ɗari da da saba'in 179 bayan hijira an gane ku An mahaifin shekara na casa'in da uku yaron shekara ɗari da saba'in da saba'in da tara A gai shekara tamanin da shi shida kenan a duniya yake wa huwa fi asri tabi'i tabi'in shi ma malam yana cikin zamanin tabi'u tabi'in kana waɗanda suka ga tabi'ai an gane ku ba su ga sahabbai ba shari'a su ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma sun rayu tare da wasu daga cikin tabi'ai irin su ibn shihab az-zuhri tabi'ai ne ko malaman ne ha da sauransu Allah ya ji kai shi gafarta mishi yake su ila malik an tambaye imam malik rahimahullah fa qila ya ya aba abdullah ya ce baban abdullahi alkunyan imam malik kenan abu abdullah aka ce Allah madaukakin sarki ya ce ar cewa Allah ubangiji ya daidaita akan al aka ce haka Allah ya faɗa cikin alkur'ani to tambayan shi ne kaifa tsawa to ka kwatanta mana yayi daidaita wannan ne aiki yayi ko sai ma mali ya taɓa zuwa saman ne bare ya gani ya zai faɗa mu ga yanda yake kaifa tsawa ka kwatanta mana fa qala rahimahullah sai ma Malik sai ba da amsa sai ce al-istiwa wa ghayru majhul Ake daidaituwan Allah ba a wani wanda ya zama aka jahilta sanannen abu ne. saboda Qur'ani ya faɗa mun karanta a ba wurare bakwai ko duka Allah yake siffata kan shi wa istawa ala al-arsh yake ai ma'lumul ma'ana sananne ne ma'anansa kuma sananne ne wa huwa al-ulu wal istiqrar shine daukaka ya zama ya daukaka ya daukaka a saman al-arshi kuma ya tabbata a gurin sai ce wal kaifu. akan tsaya aka yi daidaitan kuma zai yi ma'akul abu ne wanda hankalin kawo ba zai ka dauka ba ko an faɗa ma ko haka ba ne hankalin ka gama iya daukan yadda ka kai kanka tukun ba shi yasa da Allah madaukakin sarki yana faɗa mana daga cikin ni'imomin da ya mana daga cikin Allah ya rinka lissafa kai a ƙarshe Allah ce wa fi anfusikum afala tubsirun duba kai kanka tukun ka gama sanin kanka tun kafin ka nemi sanin shi kuma ya Allah yake ko kai abin da Allah ya faɗa ko kai da amma sanin hakikanin ka san kusan kucin ya yake to ka gama sanin naka tun yanzu ko a faɗa masa ko wanda harshen shi ya fi naka tsayi hakorin sun fi naka yawa makogorin shi ya fi naka ginawa. amma ba zai iya magana da suke magana nan a ji ba to shi me hana shi sai ko me yasa naka ake ji kuma kai motsi kake da baki da harshe ka buɗe ka rufe amma kuma sauti na fita da haruka da kalmomi to sai na suke bari a zo wani bangaren in kai aski sati ɗaya wani gashin zai dawo ko to ka ce to a ƙara fatan cin kawai a kwashe sauran gashin da ke kasa. za a gani to daga yana suke zuwa Wafi an anfusikum afala tubsirun ba karan kanka ma hankalin ya tafi ɗaukan wasu abubuwa to ina ko kare a kwatanta maka yadda Allah yi shi sa ce wal kai kayfu ghayru ma'qul ay kayfiyatu istiwa ghayru mudrakatun bil aql ai yadda Allah ya daidaita abu ne wanda hankali ke isa ya rike ta ba yace li anna Allah ta'ala a'zam wa ajal min an tudrak tudrak al uqul kayfiyata hikmatihi so da Allah maɗaukakin sarki ya girmama ya ɗaukaka ya fi ƙarfin hankalin mutum ya iya rufin yane ne ta sai ke sa so da Allah ya san hankalin mu ba zai iya rufin ba ke sa sai faɗa mana wasu abubuwa so Allah ya ce ka bauta mishi kuma hankalinka ba zai iya riskan hakikanin zatin sa ba sai Allah ya faɗa maka wasu abubuwa da ya shafe shi so da ka samu ƙarfin gwiwan bauta mishi to sai ka taƙaita daidai wanda ya faɗa maka shi ka huta sai ce kuma wal imanu bihi wajibun imani da kuma cewa lalle Allah ya bere ta kan al'arshi wajibi ne dole in je Imam Malik Malik ce ai li wurudihi fil kitab was sunna saboda ya zo a Qur'ani ya zo a sunna والسؤال عنه بدعة kuma mutum ya zo ya tambaya tambayan ma ka yi tambaya ka ce to a kwatanta maka ya Allah ya daidaita ce wannan ko bid'a ce me yasa ce bid'a ma yace li anna su'ala anhu lam yakun fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam Yake saboda irin wannan tambayan ba ka musu habai kuma manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya faɗa musu ya karanta musu ayat Qur'ani ya musu bayani sun san ma'anai sun san ba shi kenan sun shiru bayan imam malik ya gawa ba shi amsa sai kuma aka yi punishin ɗin shi yin wannan tambayan. yake summa amara bis sa'ili fa ukhrija min al masjid sai ba da umarni sai a canja wannan daga majalisar nan man ka tsara gare shi wannan dan bid'a ne da fita nan ai ko ne shi malaka yan imam al-jami shi kan haukan min an yaftina an-nas fi aqidati saboda tsoron karya ka kinau da daga aqidan su kuma da tauhidin su wa ta'ziran lahu shi kuma saboda ai ko ne shi shi limani'ihi min majalis al-ilm shi ne an ko ne shi shi ruwan hana shi zuwa a gurin ilimi a makaranta na wani lokaci ya zama punishment a kan shi gobe sai san yadda ya kamata ya duk abin da ya shafi Allah haka ta haka ta kaita ni akan abin da Allah ya gada maka san ya faɗa maka Qur'ani abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gada maka san ya faɗa maka hadisi sai ka kaita gurin to dan an ce za maka bayanin ma hankalinka ba zai dauka ba abin da kake gani kawai ya ishe ka ga kanka ga karan kanka ya sama duk duniya da ke san babu wanda ya yi gini babu fila kuma ya yi dakin da ba ko ba haka wani amma ga kuma kuma ka taba jin an ce ga shi an yi gangami ana neman gudu ma a gyara wani guri ya fashewa ko wani guri ya karkace ko ba haka wani kuma kullum tana canza kana tana ƙara kyau ko ka taba ganin lokacin da aka zo aka yi renovation aka sake tanti ba to shi kawai hankalin iya ɗauka a yi ruwa daga sama duk shekara kuma ruwan ya sauko kuma duk wasu tafiya ba taɓa cikin sanya inda ruwan ya taru ba kawai ai ga tankin da ake tara ruwan da ake zuwa muku wannan kawai ka tsaya ya ishe ka ya ishe ka Allah ya sa samu gani Malam Ibn Qudam ya ci gaba da cewa wa min sifati Allah ta'ala annahu mutakallimun bi kalamin qadimin يسمعه من شاء من خلقه سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة وسمعه جبريل عليه السلام ومن أذن له من ملائكته ورسله وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورونه قال الله تعالى وكلم الله موسى تكليما وقال سبحانه يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي وقال سبحانه منهم من كلم الله وقال سبحانه وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب وقال سبحانه فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله ما له يتقب دا هل إله يتقب دا منا بياني ينظر يتقى وتصفة تدم ينظر مقام كان عكر أبن جشاتي صفا الله نتوفك عسما فعين فسر أبن دبالا يا مكسرا جام أي دا سنة دا mun ce za mu gane kaɗan daga cikin shubuhan da suke amfani da shi su wofantar da kwakwalan waɗanda ba sa ba karatu har ma ka ce shubuha abu ne da za a je ka maka a rikita maka tunani in baka da zurfin karatu shine shubuha daga cikin shubuhan mafi girma shine wannan aya ta bakwai ta cikin suratu al-mujadala Allah madaukakin sarki ce alam tara anna Allah ya'lamu ma fi samawati wa ma fil ardh ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم Allah madaukakin sarki ce baka أن الله يعلم annallaha ya'lam cewa Allah madaukakin سلكي ما تنيني na mafi samawati wa mafi al'af na dukkan abin da ke sammai da dukkan abin da ke kasai a cewa Allah yana sanar da su gaba ɗaya ba to in baka sani ba ba ya kunu min najwa talatatin illa huwa rabi'u ba za a taɓa samun wani taro ba wani haɗuwa ba na mutane uku fashe Allah shine na hudunsu wala khamsatin illa huwa sadisuhum ba za a taɓa samun wani taro ko haɗuwa na mutane biyar ba sai Allah shine na shidansu wala a dinamin zarika wala aksara ba za ka taɓa samun wani taro ko haɗuwa mutane na ƙasa da haka ba ko sama da haka ba illa huwa ma'ahu fa sai Allah yana tare da su aina ma a duk inda suke sallace thumma yunabbi'uhum bima amilu yawm al Kiyama. sa'annan kuma Allah maɗaukakin sarki ne fasa labari ne game da abin da suka aikata a ranar tashin alkiyama sai Allah ce inna Allah bi kulli shay'in alim lallai Allah maɗaukakin sarki mai ilimi ne matsayi ne akan dukkan komai sai suke cewa ko ai ga su wannan ayan Allah ya ce duk inda kuke Allah yana yana tare da ku ko kuma ka ayan ya faɗa ku kama amsar abu mai sauƙi ne Ko kuma yanzu da mu kowa mu duba ayar daga farko zuwa ƙarshe za mu ga amsa Allah ya bude amsan da alam ta'lam anna Allah bi sai kuma ya kulle inna Allah bi kulli shay'in Amsa da fito ba illa huwa ma'ahum bi ilmihi ko magani ba sai Allah ya bude ayar da yana sani ya kulla ayar da yana ne sai yana musu ma'ahum din nan bi mada bi ilmihi ko gani ba wannan shi ne mafi girman shugaban duk wani mai karyata ayoyin da suke tabbata cewa Allah yana ne yana sama yana sama ko gani ba amma da ga warware shi abu ne mai sauki alamin in ba Allah ya samu yani to shugaban sa shi ne mun fara mun yi ishara a kai a satin da ya gabata sai ce to in kun ce Allah madaukakin sarki yana sama to gashi ai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ce aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sadiq cewa ai mafi kusa lokacin da bawa ya fi kusa da ubangiji shine lokacin da yake sujada suka ce to in dai Allah yana sama ya za a ce lokacin da yake sujada shi ya fi kusa da ubangiji aka ce to yau mai sauki ne lokacin da yake da ne yake cewa subhana rabbi al'a'la a sujadan yana ƙara tabbatar ma Allah yana sama ne an bayyana ku shi ba ka ce so da lokacin da ya tsaye kuma yana ce subhana sarki ya tabbata rabbi ga ubangi na al'a'la wanda shine yake sama da kowa ko ba gani ba Allah ne yake sama da kowa kana sujudan kana ƙara tabbatar ma Allah sifa ne sifan da ya ɗaukaka da shi a kan kowa ulu zat da ulu sifa an fahimta ko to waɗannan su ne mafi girman shigowoyi da suke da suke kafa hujja da shi Allah madaukakin sarki ya samu dace muna ga mu dasa aya nan insha Allah ta'ala zama ta ga wace mu shiga sifa ta goma sha biyar kenan ku daga cikin jerin sifofi da malam ya koro na Allah madaukakin sarki abin da muka faɗa ne Allah madaukakin sarki ba mu lada akai kuskure da muka yi Allah madaukakin sarki ya ce mana Allah muke roƙo ya sada mu da dukkan alkhairi na duniya da lahira ya kare mu daga dukkan sharri na duniya da lahira wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam